أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا شاء هدو غوة بيو شكرة دبو دير دري هدو da talatin da shida hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa muna darasi na ashirin a cikin wannan littafi mai albarka na a shama'il muhammadiyya na imamu at-tirmidhi Allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na Usman ibn Affan kofar gadan kaya Kano yau za mu tashi babu ma ja'a fi sifati khubzi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne Allah ya masa halitta irin ta mutane amma ya bashi daraja sama da ta mutane so yana ci yana sha to yau za mu yi bayani ne akan nau'in abubuwan da yake ci shi annabi da na farko akwai gurasa ita ce khubz wanda mun karanta wannan hadisi na farko ko za mu tashi akan hadisi na gaba yace haddathana qala haddathana abdullahi bin muawiya al-jumahi qala haddathana sabit bin zaid عن هلال بن خباب عن إكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء وعشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير إمام الترمذي يروي توانا حديثي كما حديثي ني حسن صحيح ba mun karanta hadisin farko ba akwai akwai na biyu ko to ba laifi to bari mu gama wannan nan wannan Abdullahi dan Abbas ya rawaito yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin kwanaki ya kwana shine ya bitu allayali mutatabi'a yana yin kwanaki kwana na bin kwana huwa wa ahluhu da shi da iyalinsa gaba daya la yajiduna asha'an ba su da abinci abincin dare shine al'asha ba su samun abinci na dare kwanaki suke babu abincin dare a gidansu wa kana aksaru khubzihim khubza mafi yawa yawan gurasar da suke ci gurasa ce ta alkama irin dai gurasar mu yanzu da ake ana amfani ne da fulawa sai a juya ta ayi yi gurasa to damun fulawa kuma asalinta daga alkama ne to su ɗin ba su da na'urar da take niƙe alkamar ta laushi kamar yadda mu yanzu nan take laushi haka to amma dai alkamar dai suke sarrafawa suke yin wannan gurasa ɗin wannan ya nuna ashe gurasa ɗin tana da asali kuma abinci ne mai rike jiki mai rike ciki kwarai da gaske ya ce to suna zama tsawiyan in an ce tsawiyan a larabci tsawiyan ana nufin zama ba abinci zama babu abinci mutum ya rasa abin da zai ci sai ka ce bittu tawiyan na kwana banci komai ba su jama'a wannan hadisin me yake nuna mana annabi ya yi rayu cikin jarrabawa kuma ya yi haƙuri da jarrabawar da ubangiji ya yi masa na rashi a ce a matsayinsa na annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi kwanaki ba a ɗora abinci a gidansa ai ka ga wannan abin dubawa ne kwarai da gaske yanzu ka tsaya ka yi wa kanka tunani don Allah ka taɓa yin sati guda baka ci abincin dare ba ce babu ba wai da ra'ayin ka ci ba a'a talauci yasa baka ci da yawa yawan mu zaga akwai waɗanda suke cikin halin haka din amma da yawa yawa ana samu ko dai ba daɗi dai akwai to ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi wanda shi fi kowa a cikin halitta Allah ya jarrabe shi da wannan so abinda za mu ɗauka a nan shine mu koyi haƙuri mu koyi dauriya mu koyi juriya abinda Allah madaukin sarki ya bamu mu rayu da shi abinda ba mu samu ba mu roƙa mu ce ya bamu amma kada mu kai Allah kuka ko ƙara kada talauci ya sa mutum ya ƙi yin addini la in ana baka labarin yadda sahabbai suka rayu cikin talaucin da suka rayu to kai za ka zuba ruwa a ƙasa ka sha ka ce lalle kai babban mai arziki ne kai din nan yanzu ana ajiye ka in aka kwatanta rayuwarka da rayuwar sabon annabi za ga babban mai kuɗi ne kai kana ganin kai fakiri ne ana yawa yawan suna rayuwa riga su ɗaya mayafi ɗaya mutum shi zai sa shi zai daura in yayi datti ya zauna a gida matarsa ta lulluɓa masa wani tsumma sai ya bushe sai ya fita haka suka yi ta rayuwa amma wannan bai dame su ba ba gashi an bar duniyar ba ta zama tarihi za su koma su zamanto suna cikin ni'imar ubangiji wani kuma yanzu Allah zai bashi wadatar da ni'imar da rufin asirin amma kuma bai da imani ka ci ka sha ka yi sutura ka yi duk abin da za ka yi amma kuma ba a baka addini ba me aka yi ai bai yi ba Allah ya mana afuwa so wannan kenan sai hadisin da muka tsallake din ko qala haddathana abbas ibn muhammad ad-duri qala haddathana yahya bin abi bukair qala haddathana jarir ah, harizu ibn usman an sulaim bin amir qala sami'tu aba umamah al-bahili yaqulu ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير وانا حديث شما إمام الترمذي ne ya ruwaito حسن yace hadisi أمامة الباهي ليكي Aba بايا al-Bahili النبي cewa baya gidan iyalan gidan manzon Allah ba sa samun sauran gurasa a ce an ci gurasa ta saura a gidan Annabi ba a yi wanda ake ci din iya wanda ake da bukata ce karewa take yi ba isa ma take yi ba ita ma gurasar akan iya ɗiban lokaci mai tsawo ba a same ta ba ana ta cewa gurasa gurasa saboda a lokacin ita ce abincin da yake dan fi saukin samuwa ba magana ake sauran ma'akulatu ba abubuwan ci daban-daban kala-kala yanzu wani ya zo gidansa zai ci abinci abincinsa na dare sai iyalinsa ta zuba mai abinci kala biyar kala biyar ku tambayi mata za su ba ku labari a dafa masa wannan a dafa masa kan naman kai kawo lake da kawo tel a zo a yi masa jan nama ga naman kaza nan romo ga kuma farfesunsa ga soyayyen nama wannan babin nama kenan kwarai da gaske ga shinkafa jalof ga shinkafa da miya ga tuwon alkama ga tuwon masara ga wallahi da yawa ga maka da yawa in an zo kayan shaye-shaye kuma damar fridge a cike yake daga sama har ƙasa wancan lemon wannan ruwan wancan lemon wannan ruwan wannan wannan wannan wannan a ci a ƙoshi amma ba za a iya tashi da daddare a yi raka a biyu a yi wa Allah godiya akan wannan ni'imar da ya bayarwa. ba za a yi ta ci a yi ta sha kwanaki kuma suna tafiya suna cinye ka suna shanye ka wata rana wuf sai ka ji an ce ka tafi zai ka zauna a gidan da babu wannan cin babu wannan shan babu wannan ni'imar babu wannan wadatar ya jama'a al'ummar annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama hukumanta manta da wannan gidan annabi ba a taba samun gurasa ta saura ba ni da kai yanzu iyalanmu zubar da abinci suke yi ka je ka ga taliya lafiyayyen taliya mala a cikin dusbin kuma ga mugunta a wajen mata wasu su suna da keta su ba wa almajiri ba za su ba shi ba su ba wa wani mabukaci ba za su ba ba haka za su ba shi lalace na sha faɗin wannan ina maimaitawa sai wanda Allah ya kubutar da su cikin matan nan kuma yana da kyau ko yaya kake mai gida rinka kai ziyara kicin ɗin gidanka don Allah ba a miƙa ragama wa mata kawai a ce aje a yi duk abin da aje a yi aje a yi a'a rinka zagaya wata rana ba tsammani su ka a cikin kicin kana kuruntu wallahi idan ba sa a kai ba za ka tarar da man gyaɗan da ka siyo da kudaje a ciki sun fada kyankyaso ya fada an yi amfani da shi da albasa da menene a zube ga wani kuma sabu an daɗaɗi ba in ba sa kai ba za ka tarar da shinkafa wajen rabin tukunya tana nan a tun ta shekaran jiya ne ba a ci ba tuwo kan dama Allah ji kansa yaran gida ba sa son tuwo don ranar da aka tuka tuwo barwa mata ake yana da kyau ka kai ziyara ka ga me ake a gidanka Allah la ka musu wa'azi ka ce a gyara duk wanda ya zubar da abinci abinci sai ya zubar da shi haka iyayenmu da kakanni suka faɗa kuma rayuwa haka ta tabbatar an yi wani lokaci da a ƙasan nan ana siyasa wannan siyasa kaza mai alamar masara ce siyasa kaza mai alamar kaza ne da aka kada masara mala aminu kano ne ina jin allah masara wa ake ba da labari aka kada masara mutane suka yi ta ɗiban saboda ana da wadata buhunan masara ana jiya a ƙasa wai an wai masara ta faɗi sai mutum ya je ɗauro masara ya sa a bayan babur yana tuka fur masara ta sha ƙasa ya ce to wallahi ta ja ku kuma ga ta tana jan mu yanzu ai kwarai da gaske so jama'a ba a san almubazzaranci qur'ani ya hana tabzir wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin so sai mu gaya wa iyalinmu a gidan annabi ba a taba samun gurasa ta saura ba ke ku a gidanki an samu sauran nama ma an samu sauran shinkafa an samu sauran taliya an samu sauran kaza abubuwa da yawa saura galiban mutum yana cikin ni'ima bai san ni'imar ba sai ranar da ira da ita yanzu ba wanda ya san darajar abinci sai wanda yake wahala kullum sai ya nemo wanda kullum sai ya nemo masarar da zai auna a nika ta a dafa to shi fi sanin darajar masara wanda kullum sai ya je ya auno shinkafar da zai sa yara su ci a bararraka musu to wannan shi ya fi sanin darajar masara ya fi sanin darajar shinkafa a nan garin na gaya muku a nan garin duk gina nan da kuke gani da motocin da ake hawa da rigunan da ake sawa da menene da ake da harka ta kuɗi da waye da ake nan na gaya muku ba ina jin dan uwan yana ne yake ban labari wallahi gida ne aka samu matar gidan da 'ya'yan gidan wallahi dusa suke ci dusa kuma ni na bincika wannan abun na kuma tabbatar har na yi bayani a wani wajen karatu wani dan uwa yayi mamaki ya ce a garin nan na ce a garin nan muka neme su kuma a waya kuma muka same su kuma muka tura delegate kuma aka je kuma aka tabbatar wani ba Allah ya sai musu gonan shinkafa ya sai musu ya ba su kudin kashewa ba su masara ba su ai a garin nan wallahi ina jin dan uwan da ya bani labarin yana nan dusa dusa yara ne za su da daraba ba abin da tana jin yunwa uwar sai ta je ta nemi dusa ta jika dusan nan ta wanke ta sai ta zuba mata gishiri ta gauraya ta gauraya ta ce kamar gari ne garin kwaki sai su ce wallahi so ya kamata mutum ya zo ya bari ana masa almubazzaranci a gidan shi da ya saboda wadata ka rinka ganin rariyar mutane malam ka rinka ganin taliya a rariya kaga katuwar marato yara yara sun zuba ta a kwata wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin ko mun wadatanta ko mun rufin asirinka wallahi in kana almubazzaranci a cikin yanayin abincinka wata rana za ka zo wannan abin da kake almubazzaranci sai ya gagare ka Allah kiyaye haka Abu Umama al-Bahili ya faɗa hadisi sahihi shine sudan ibn ajlan ibn wahab al-bahili abu umama kenan sahabi ne ya kasance yana tare da ali bin abi talib lokacin da aka yi yakin siffin ya rasu a kasar hims shine sahabin karshe da ya mutu a kasar sham shine na karshe yana da hadisi 250 a cikin bukhari da muslim ya rasu shekara ta 81 قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكان أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية يعني الحوار فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل الله أكبر وقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم Na jinuhu wannan hadisin jama'a imam bukhari ne ya shi da imam tirmidhi sa'al ibn sa'ad al-khazraji al-ansari shine marwayacin hadisin daga bani sa'ida sahabi ne yana cikin shahararrun sahabbai kuma yan madina wannan bawan Allah sa'al din nan ku rike shi yana cikin sabban da Allah ya ba su nisan kwana sa'al ibn sa'ad an ce ya rayu a duniya ya sai da shekara ɗari bai mutu ba shekara ɗari ya cika cif cif ɗari dindi Allah ya ba shi wannan shekaru sa'ad sa'al ibn Sa'ad kenan shi kuma wannan a duk sahabban madina gaba ɗaya shine na ƙarshen mutuwa in an tambaye ka a cikin sahabbai a madina waye na ƙarshen mutuwa daga shi ba wani sahabi shine sahal ibn sa'ad sahalu ibn sa'ad akhiru man mata sahabati bil madina Shi ne sahabin ƙarshe da ya mutu a madina yana da hadisi da aka ruwaito cikin littafin hadisin kai 188 ya rasu a shekara ta 91 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yana ba mu labari wani abin ba maki abin al'ajabi an ce da shi shi sahal din kai ka zauna da manzon Allah ka dade shi sallallahu alaihi wasallam kun ci zamanin annabi kun ci zamanin sahabbai hadda tabi'ai aka ce shin akala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annakhil an annaqiyya shin annabi ya taba cin fulawa dan annaqi ana nufin addaqiq almankhul wato garin da aka nike shi na ce fulawa saboda gari dai mai laushi ake nufi shin irin garin nan mai laushi kun san tuwo ma kala-kala ne akwai tuwo-tuwo akwai tuwon laushi wanda ba bukatar taunawa kana sa shi tafiya yake kamar yadda aka tuka maka fulawa laushi to annabi ya taba cin nikakken gari irin wannan kamar fulawa mai laushi kaga dai an masa aiki kenan tambayarsa akai Shi shine suke ce da shi alhuwara a wancan lokacin sahal yace tab ai ma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naqiya hatta laqiya Allah azza wa jalla ai annabi bai taba ganin gari kamar fulawa ba ma har ya mutu ya ganshi ma bai gani ba ni kanyen gari wanda aka yi masa hidima bai taba gani ba fulawa a ina wannan ai daga ƙarshen zamani aka same ta har annabi ba duniya ganin ta ma bai yi ba walanta yi ce to shine sai aka sake ce da shi faqila lahu hal kanat lakum manakhilu ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ku da nikakken gari ne mai laushi a zamanin annabi akwai ne shi bai ci ba ko ko dai zamanin ne ma babu gaba daya kala ma kanat lana manakhilu sai ce ai babu ma gaba daya a zamanin annabi ma babu wannan gari mai laushi ai babu sai ce ah to kaifa kuntum tasna'una bishayir to ku alkama ku ya kuke yi da ita shi wani mai tambayar saboda a zamanin su an zo ana gyara alkama ana mata kaza ana mata kaza to yaya kuke yi yaya kuke yi sai ah, ai mu abin da muke yi shine idan muka daka shi nanfukuhu fa yatiru minhu ma tara thumma na'jinuhu in mun samu alkamar hure ta muke kaga ba dariya mai laushi kenan nan fukuhu hure ta muke idan muka hure ta muka hure ta sannan sai mu zo mu nika ta muna gauraya ta haka shine na ajinuhu in an ce na ajinuhu kamar kwaba abu wana in suka dake alkamar ya suke fidda dusar babu na'urar cire dusar babu dariyar to ya ake ina irin yadda mata suke suna busa ba suna kure abu ba to haka suke yi to kaga an da baki zaka hure ai dole ka bar sauran dusa to haka suke ci shi yasa kuma suka samu lafiya sai yanzu Allah ya kawo zamani likitoci suke cewa duk abin da aka nika shi da dusarsa ya fi amfani a jikin ɗan adam kwarai kwarai gaske saboda yana da fiber mai ƙarfi wani sinadari ne da yake taimako na'urar jikin dan adam wajen nike abincin da ya ci da wurwuri akwai akwai lokacin da zaka zo a sa kaka nemi dusar abu makaci yanzu misalin masara da a surfe ta a cire dusarta a cire wannan ɗanta a yi ta tai laushi tai fari a yi tuwon haka to gwanda a nika ta da dusarta ta fi amfani a jikin mutum haka ita ma alkama dawa wacce aka nike ta da dusarta bayan an wanke ta ba a surfa ta ba aka nike ta to ta fi amfani a jikin dan adam yanzu wannan garin alkaman da ake cirewa dusar alkama akwai abubuwa da yawa da ake amfani da shi na zamani na magunguna haka ne malam yawwa yan edmark sun sani da yawa akwai abubuwan da ake da alkama da dusar alkamar kaga can duba lokacin yadda suke yi mu yanzu ci gaba da wayewa ga abin da ya bamu akwai daɗi amma akwai wahala to Allah ya mana mai kyau yace babu hure shi muke bushewa muke kurin dusar ta fita wannan hadisi imam bukhari ne da imam tirmidhi suka ruwaito shi wannan hadisin yan uwana wato yana nuna mana irin yadda sahabbai suke da shauƙin su san yadda annabi ya rayu kenan har tambaya suke akan wani irin abinci yake ci kuma mun ji labarin annabi bai samu wani abu mai daɗi ya ci ba in dai akan abin da ya shafi gari ne haka har Allah ya kai shi bai gan shi ba ma fulawa bai taɓa ganin ta ba sallallahu alaihi wasallam kenan gurasar da suke yi ba da irin gurasar mu ta yanzu ba za ku gani sannan wannan yana nuna mana su sun yi rayuwa mai sauki abin da ya samu su suke amfani da shi kawai halkamar ce a buge ta kawai a hure ta da baki a dafa ta a ci kawai shi kenan ba wani wahala duk da cewa amfani da rariya duk ana kiransa manakil din shi ma rariya abin tace abu ya halatta a yi amfani da rariya a tace abu a tace gari ko a tankaɗe gari shi ma ba wai haramun ba ne amma ana so a nuna mana cewa ci gaba ne na zamani ya kawo bai same shi ba kenan su sun sha wahalar mu kuma sai aka kama na daɗin su wahalar suka ci mu kuma muke cin daɗin kamar yanzu uba ne ya sha wahala ya nemi kuɗi ya tara kadarori da gidaje da filaye da ababen hawa ya mutu ya bar ƴaƴansa shi ya sha wahalar tara kuɗin su kuma ya bar musu suna morewa su je su ta aure suna ciyar da matansu da komai kai kuma kana can kabari Allah yana ta ma tambayoyi akan dukiyar da ka tara kabari saboda ka tafi ka bar musu baka yi aikin Allah da ita ba kuma shari'a bata dora maka nauyin sai ka je ka wahala ka tara kuɗi ka ba 'ya'yanka ba ka tuzartar da addinin ka kuma ka tara musu ba ba a ce ba a'a ka tara musu ka rike addinin kana kula kana da addini kana kula wani yazo zai bada wuri fi sabilillahi taimako sai ayan suka ce ai ba zai yi wayi ce a yace ina raye ban mutu ba za a hana ni in aikin Allah kun raba gado na kenan taimako ne zai bada fi sabilillahi ayan suka ce su ho ba su yadda ba ya ce ni da kuɗi na ni da dukiyata ai sai a bari sai na mutu tukun a raba gada saboda shi yana da misalin ra'ayin addini su kuma basu da shi dan me yasa zai zo yana aikin Allah wa dukiyar mu wa dukiyar wato kai yanzu kana kana nan kana tara dukiyar su gani suke yi jira suke ka kwanta su raba wallahi da mazan su da matan su sai wanda Allah ya sa suna da addini su ne rayuwarka tafi musu dukiyarka amma wanda ba su da addini suna daukan ka kai matsala ne wanda ka tafi ka ba su wuri su samu arziki yana da kyau na fahimci wannan ka fahimci wannan saboda karka zo ka kashe rayuwarka kai baka gina lahirarka ba kana gina wani kuma ya je ɗebi wannan dukiyar ya je ya barna duk barnar da ka tafi dukiyar da ka tafi ka bar wani ya yi barna da ita kana da kamashi dan kai ne sababin samar da dukiyar so don maka tara dukiya ma baka seta wa 'ya'yanka hanyar da za su kashe ta ba suka je suka saba wa Allah da ita ba suka je suka saba wa Allah da ita baka hana su ba to kana da matsala wani yana da babban wuri zai kafin ya mutu wani coci suna ta neman ya sayar masu ya ce shi dai Allah kiyaye wurin da yake da mallaka ya sayar wa coci ya rubuta wasu ya ce ko mutuwa ne in an zo raba gado kar a yadda a sayar cocin yayan da ke yayan arziki ne suka ce ga abin da ubanmu ya faɗa kuma wallahi ba mu sayar ba kuma cocin su suka fi kowa ba da kuɗi amma sai aka samu dillalai tun da sun iya dillanci suka je suka kewaya suka kewaya suka je suka kewaye kewaye dai suka je suka sayi wannan wuri suka je suka sayar coci Allah mana mai kyau a cikin sunnar annabi akwai abubuwa da yawa da zaka tsinta a hanya fiqhu kenan fahimta an ka karanta hadisi sai ka rinka fahimtar kaza ka fahimci kaza ka fahimci kaza Allah gane da to wannan kenan قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكر ولا في سكرجة كو سكرجة ولا خبز ولا خبز له مرقق قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السفرة كو على هذه السفر قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف وانا حديث إمام البخاري يروي توشر إمام الترمذي يا جماعة أنس أم مالك ينا دت أبام الأباري شيئا manzon Allah sallallahu alaihi sallama tun da yake bai taba cin abinci akan dining table ba shine khiwanin wala fi sukurrajatin annabi bai san dining table ba a gidansa abinda za a dora a ci abinci ka san alfarma wuri mai alfarma ba a cin abinci a ƙasa ko gida ma mutum ya yanzu abin da ake dole sai an yi danin ko ba kai ba abokanan kan su mala ina danin ina danin wani kuma danin din ana yin sa wallahi har yi. sai shekara uku ba ci abinci a kansa ba dan ban saba ba ƙarya ce kurin ka zo ka ka gidanka a banza wallahi sai dai ta kura ba fa haramun bane ku fahimce ni ina so ku fahimta ba haramun bane cin abinci akan teburi ni ma da nake muku magana ina ci in na samu wurin da ake ci a kai in babu kuma in zauna a ƙasa amma in dai rayuwar annabi ne shi a tawazu'unsa da kankan da kansa bai ma damu yoyo shi ma ya damu da har wani yanzu abin amma yakan ce akan sufura me sufura ina irin leda da ake shimfidawa in za a ci abinci sai a shimfida wani abu sai a zuzuba abinci a kai saboda duk abin da za a ci sai ya zube akan ledar da an tashi kawai naɗe ta zai to annabi yana cin abinci akan sufura wato suna nuna maka a zamanin annabi babu wadatar da har ma za a ci abinci akan me wannan danin din babu ita sallallahu alaihi wa sallama kalmar khiwan kenan ana fassara kuma sukurraja wannan kalma ta sukurraja da ɗan ƙaramin kwano da ake dan zuba dan abinci haka kamar dan kayan marmari bari buga muku misali za ku iya fahimta su kurraja yanzu idan aka kawo mutum abinci wani lokacin an dora akan dani ba ana kawo irin yan ƙananan kwanuka kamar da salat a ciki ko da ko da ko da kabeji ko da ko da irin cream din nan da ake abin nan ɗan ƙananan kwanuka wanda shi zaka ɗebo abin da ke cika zuba to shine sukur raja ko dan tangaran din nan dan karami da ake sa ba wai plate din cin abinci ba dan karamin kwano da ake zubo dan salad dan kwai dan menene zaka rinka diba kana dan karawa to annabi kan bai san da shi ba bai taba ci a ciki ba na ban ji ba sosa masha Allah sosa wais wannan turanci ne ko hausa ok sosa ko daga sos ko mumtaz eh sos sosa to na gane to annabi bai taba ci abinci da sosa ba <laughs> sai ka rubuta su raja ita ce sosa eh ah masha Allah mu yanzu akwai ko ba a taɓa yi masa gurasa da gari mai laushi ba shine wala khubiza lahu muraqqaqun A masa gurasa da wani abu mai sau mai laushi ba a taɓa yi ba ina so ku gane bambancin wala Allah za ku iya fahimta na yanzu biredi kala biyu ne akwai biredi na masu shiwon shuga akwai normal biredi wannan biredi na masu ciwon shugan ka je gan shi yanda ka san dusa ce aka dusa ce ina jin ai dusa dusa ce ma ko alkamar ce haka da dusa ta wato bai da daɗi iya rashin daɗi amma kuma shi ya fi lafiya wancan kuma namu laushi janin jaka ko mai daɗi ga suga ga waye laushi to annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba cin wannan mai laushin ba wannan mai dusa dusa da yake ci kaga sai aka samu ko coincidence da dacewa wannan din kuma ya fi lafiya masu larura marasa lafiya wanda jikinsu yake da matsala sai aka ce su rinka amfani da wannan to wanzan Allah dai bai taba ci akan wannan ba ba taba yi masa wannan ba ah sai shi katada yayi mamakin a shi mai riwaya ya take tambayan katada saboda su a wannan lokacin akwai wannan sukarraja din akwai kuma haiwan din ban teburi da za a ci abinci ko abin da za a dora ko da bai zama teburi na alfarma ba amma ana dora wani abu haka sannan kuma akwai wannan yan kwanukan susa din sai ce ah, to alama fa alama kanu ya kuluna to a ah, su a zamanin muhammadu sallallahu alaihi wasallam kam akan me suke cin abinci sai ce ah, ala hadhihi sufar as-sufar jam'i ne na sufra wannan shimfidar da ake a ci abinci suka ce akan wannan leda da ake shimfiɗa a ci abinci akan ta ake ci kawai shikenan ya isa kawai Allah sa albarka so wannan hadisin Imam Bukhari ne ya rawaito shi yana mana bayani dangane da yanayin abincin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake ci sallallahu alaihi wa da irin shimfidar da ake masa yana cin abinci sun ce a riwaya annabi bai taɓa zama akan kujera ya hau kan kujera aka sa masa abinci akan wani tebur ya ce ba bai taɓa yi ba duk abincin da yake ci a ƙasa ne ƙasan ya fi tawadu ya ma fi daɗin ci sai dai kuma in ka kashe kuɗinka ka sayo kujerun to sai ka ci muryarsu kutun da ya halatta wataran kuma ka ɗana kai ma ka ji yadda fukara'u suke ɗanawa ka zauna a ci. yanzu wani kaga ko tuwo ma baya ci da hannu shi ya fi karfin ya ci tuwo da hannu sai dai a kawo mai cokali ya dan yanka haka wani ya zo ya ga wani yana wani ta amma malam ka ci ci tuwo <laughs> ya ce ai wallahi duk wanda bai ci tuwo da hannu ba bai more tuwo ba ba tuwo ka ci ba wasa kai kawai ai tuwo wanke hannunka ka naɗe hannun rigar ka naɗe shi ya fi daɗi ya fi alfarfa kamar yanzu rake ne ai wayar ci gaban da aka yi rake an samu inji da za a kai kawai in ka siya sai ka mika masa ya murɗe shi ya miƙe shi a baka ruwan wai ka shanye kofi ɗaya a ina ina ai rake <laughs> daɗin rake a baka shi ka bare shi ɗin nan ka ƙarasa shi a haka kamar yanzu ƙashi ne akwai abubuwa da abin kamar ƙashi sai a zo don saboda an samu sauƙi a ninnike maka shi a dandake maka shi a ce ka hambuda yomi aka yi a aikinsa ka yage shi ya yage ka to ya fi daɗi <laughs> Allah ya ganar da mu sallallahu alaihi wa sallama duka waɗannan an wa'ai jama'a ana faɗa ne wato dan a nuna mana mu dan guji duniyar haka ba wai fa haram bane ina da mita kar wani ya fahimci kuskure ba haram bane halalli za a iya kama ma tarihin wasu magabata kuma manya masu tsoron Allah kuma suna ci akai din amma mutum ya ɗauki rayuwa cikin sauƙi ina fata ana fahimta ɗauki rayuwa cikin sauƙi yadda ta zo ma ka yi ta kawai wanda ya fi morewa rayuwa ke zaman lafiya to ne wadda kawai yadda abu ya zo mai haka kawai ke tafiya shi a ba komai da an samu yanzu ba a samu ba shi kenan ina fata ana fahimta kenan da akwai wadata ana kaza ana kaza yanzu kuma Allah ya sa abubuwa sun yi ƙasa sai a rage duniyar ma ta yi ƙasa mu ma ba sai mu yi ƙasa ba da na saba ina alfarmar kaza kaza kaza kaza yanzu kuma babu to shikenan wani bawan Allah a wani wuri yana a wani masallaci babba shi yake sai buɗe shinkafa da menene yana bara arba mutane ta ba makota ta ba jama'ar masallaci kowa ya sani na Allah ya jarabe shi da talauci ya dawo yana wurin fa yayyo kasa wani ya ɗauka ya ci gaba ana ce maka wallahi tallahi idan an zo za a ba din sai turo kwanansa shi ma a bashi kwano ɗayan da ake bayarwa kuma bai ki karba bai ce a haba mu da mu da muke bayarwa a a'a ce tura kwanan sa shi ma bashi ce ba komai da mu muka bayar yanzu kuma sai a ba mu rayuwa kenan malam da shi yake ba da riga yanzu ko sai dai wani ya dauko i bashi wallahi a masallacin wani bawan Allah ya zo same ban san shi ba babban mutum ne ya zo ya same tun muna tun ana nan tsohon masallaci ma ba abin nan ba wata ramun yi wani karatu ya zo ce malam kai yaro ne kana da karancin shekaru amma wannan bayanin da kai zan gaya maka shi a aikace ya ce ka ganin nan ya ce wallahi na yi lokacin da a garin nan duk abin da nake so daidai gwargwado dai a iya mataki na wallahi zan mallake shi yace wallahi a kasuwa kudi na wallahi ya fi karfin a irga shi a haka abu guda ake dauka sai dai motar banki ta zo ta loda kudi na wallahi yace wannan kowa ya sani yace ban san iya abin da na mallaka gidaje kadarori yace ce ya ce duk Allah ya mu wannan yace amma wallahi yanzu mallan na waye gari ka ganin nan ka ga riga ta wallahi aka bani taimakon riga zan karba yace kuma ban da komai in ban da gidana ba da isra komai ya kare yace gidan na ma ƴaƴana ne suka hana ni sayarwa suka lallaba suka ɗebe takardun gidan da na bugar da shi na rage abin nan na sayi wani karamin gida wallahi wani dattijo bawan Allah yace gaskiya ne wannan abin da aka faɗa wani karatu ne muka yi ba zan ita ne mai aka yi ba yazo yake cewa daɗa gaya maka ka fahimci wannan yace amma Allah ya bani lafiya ina da lafiya ina sallah ina azumi ina komai amma mun ci duniya da amma yanzu kuma ne muna fatan mu samu na lahira to haka rayuwa take malam kakka damu duk yanda kake cikin talauci manzo Allah sallallahu alaihi ya fi ka ya rayu cikin talaucin da ya fi ka wallahi kan wannan ya tayar maka da hankali kasa kasa na abun duniya kada ya sa ka samu raunin imani dama haka rayuwa take malamai suka faɗa annabi ne ma faɗa ce duk abun da ya kai mataki sai ya yi haka malamai economics ma suke faɗa ai suna da suna da bacar da suke zanawa in sun zana abu haka ya kai wani pik ake cewa pik idan ya je ya kai karshe sai gangaro kuma ko economy ne na duniya yayi sama yayi sama yayi sama sai fara yin kasa duk abin da in yayi kai yayi kai yayi kai to kuma gangara zai kuma kowa ya rabon sai ke ci kuma lokaci ne to wanda ya fahimci wannan sai ya huta ko Allah ya ganar da mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk lokacin da ya samu abu in abinci ne to baya ci shi kadai mun karanta da kowancan satin yana hadawa da wasu sallallahu alaihi wa sallama dan ya samu ladan ita shi abinci jama'a wasila ne ba wai zaya ba ne cin abinci ba shi ne babbar manufa a rayuwa ba abinci ana amfani ne da shi a ci dan ya taimaka maka ka yi ibada ko ya taimaka maka ka rayu amma kada ka mai da cin abincin shine asali ta yadda za ka iya kashe komai a kansa duk abin da aka yi halal haram sai ce abinci muke nema abinci abinci abinci abinci ka nema halal قال حدثنا عمرو بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلي المهلبي يعني عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت قال قلت لم قالت أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito wani hadisi shi ma mai ban tausayi hadisi ne hasan masruq yake cewa masruq ibn al-ajda al-hamadani yace na shiga wajen nana aisha wata rana sai ta ce a kawo min abinci wannan ya nuna matan annabi ana zuwa wajen su kuma suna da karamci suna ba mutane abinci yana daga cikin karamci malam mutum ya zo gurinka ka bashi abinci akwai wanda Allah ya musu rufin asiri duk lokacin da ka je wurinsa sai ya samu abin da zai baka insha Allah saboda yana da karamci zai baka ruwa zai baka wani abu sai shiga gida ce ba ku da wani abu ne a samu sai a bawa bako zai ji daɗi ko lokacin abinci ko ba lokacin abinci ba yace to ya shiga wajen nana shi kawai yana zuwa sai a kawo abinci har yanzu muna da dattawa waɗanda suke da irin waɗanda ɗabi'un har yanzu su a wajensu aihu ne mutum ya zo wajen ka baka bashi komai ba ina faɗi wannan saboda da ni da ku da sauran ƙannanmu da 'ya'yanmu masu karancin shekaru mutanenmu na da dattawanmu har yanzu da iyamu da kakanninmu a wajensu al'adarsu aihu ne mutum ya zo wurin ka baka bashi komai ba shi sa koyaya har yanzu za ga mutanen ƙauye suna maintainin wannan ɗabi'ar in dai ka zo wajen mutum a ƙauye za ga yana cikin baƙin talauci ya shiga nan ya faɗa na sai ga ya ya nemo ruwa ya kawo ma in babu wani abinci da zai baka sai ga yaje ya rarumo wani abu ya kawo ma idan za ka tafi sai ta buge-buge ɗebo kwano ne shi yake da shi ko ya je auno masara kwano ɗaya kwano biyu sa a ɗan buhu sai baka ko ya auno wake ko wani abu dole sai ya samu wani abu ya baka wannan ɗabi'a ce ta ƙwarai amma ya zamanto mutum malam abu she kake karkaf mutum ya zo wajen ka wallahi ko ruwan sha ba za ka iya ba shi ba wani ma kuma yana da kokari fa in ka zo wurin nasa shi zai dauka ya sha kana gani yana sha wallahi ko bismillah bi zai to mutanen mu na da ba sa yin haka dole sai mutum ya dauko na to ɗabi'ar annabi ce sallallahu alaihi wasallam kuma matan annabi abu haka suka gina to har yanzu iyayenmu da kakanni za ga in ka shiga gidan mace ko abu sai kaga ta yi buge buge ta nemo maka wani abu to har yanzu mata masu karama da kamala da kyautayi sanin ya kamata in dai wani ya zo musu gida to sai sun samu mai za su bashi suna da tanadi da suke yi wa bako ko ya yake ba mu yanzu da bakin ma gaskiya gudun su muke in baka guje su ba ma matanka za su guje su ga mace tana ta fushi saboda saboda bako ya zo gida ko bakuwa ta zo matan zamani kenan yan 2000 an kaza wani da gaske ba dukiyarta ta ba ba kudin ta ba ba wani abu ba wata ma cewa wa mijin take ni fa ka gani fa ba gaskiya ba baiwa bane kullun baki kullun baki ta wahala ruwan nan ya zo kai yan uwan kai dangin ka kai kullun ba sa zama haisi ta zuwa wallahi ka ta gaya mai gidanta yace ki hakuri hajiya saboda mijin ya kalat ne akwai wanda fa in yayi bakin wallahi ba sai su soga gidan shi ba saboda matarsa wallahi ba ta bari ba ina faɗin wannan saboda iyayena mata aji da kyau wallahi bai isa ya kawo baki gidansa ba saboda matarsa ba ta da ɗabi'a mai kyau sai bakon ya kwana yi ni bai ci bai sha ba wallahi dole sai dai mutum ya je rabe rabe ya nemi wani gida ko ya tura bakon nasa gidan wani ga gidanka da komai saboda matarka ba kyau kan mutum ya bar wannan wallahi kuma ku matasa da bakwai aure ba ku gina gidanku akan kyautayi da karama duk wanda ya ga kana da mutunci zai so ka zai ce ka kuma wannan abin duniyan karewa yake wallahi baya tabbata sai ta ce ta kama abinci sai ta ce ma ashba'u min ta'amin fa asha'u an abkiya illa bakaitu ban taba samun abinci na ci na ƙoshi ba bayan na ci ƙoshi sai kuma na yi ƙoƙarin na yi kuka in dai na nemi na yi kukan wallahi sai na yi kukan tana so ta nuna maka in dai ta ci abinci ta ƙoshi bayan annabi ya bar duniya in dai ta ci ta ƙoshi to sai kuka ya zo mata ita aisha aka ce ah, saboda me ta ce أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا tace abin da yake damuna yake sa ni kuka in na ci na koshi ina cino halin da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba koshi mu ko yanzu gashi ya tafi ya bar mu mu ci mu koshi mun yi rayuwa da shi shi kuma bai koshi ba ta yi rantsuwa ta ce wallahi ma shabi'a min khubzin wa lahmin marratayn fi yau tace wallahi manzon Allah bai taba a rana daya ya ci nama ya koshi ya ci gurasa ya koshi ba zai taba yiwa ba a rana daya ma'ana ya hada abu guda biyu bai zai yi ba sai dai in yau an samu gurasa to ba nama in kuma an samu nama to ba gurasa ba irin ka da yanzu 'ya'yan gidanka ba sa cin abinci in dai ba a yi da nama ba in an zo yaro yana karban kwano da ya duba ya karkada mera yana gani yana ganin ba nama sai ajiye uwar sai tafiya sa waye ci ba nama mama ba nama ba nama ba nama ba nama haka zaka ci sada saboda ka saba masa kullun sai ya ci nama wani ba ma naman ba ma in an zo abincin ma dole sai an hado da soyayyen kaza kullum kullum kai kullum kullum fa sai Allah ba ga ce akai mu rinka yin azumi ba ko litinin ko alhamis dan a nuna mana ba kullum ake ci a goshi ba a shekara akai mana training aka ce mu yi wata guda ba mu ci abinci da rana ai babu mai kullum sai Allah in ma ka ji a ranka wai kullum sai ka samu abin da kake so to ka yarda kanka ta ce to wallahi annabi bai taba yi ba hadisin tirmizi kun ji ko muna kwatanta da yadda muke mu nana aisha ummul mu'minin kenan tana tuna halin da annabi ya rayu wajen harkar abinci amma yanzu gashi daga baya an dan samu wadata sukan dan ci su koshi har ma ta bawa baki ta ce musu gashi amma sun yi rayuwa da annabi suka yi ta kwanaki ta ruwaito hadisi ce sai sai wata biyu babu abinci so wannan yana nuna mana cewa ashe yana da kyau mutum ya rinka tuna baya ko ba ka bane yawwa to me yasa na Aisha take kuka dam damuwa at-tahazzun wa ta'assuf bacin rai da damuwa saboda shidda yanzu gashi an samu wadata قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت نانا عائشة تكيتشوا ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم بيتبتشن غراسة تألكما كوانا بيو أجيري kwana biyu a jere yana cin gurasa yana kushi bai taɓa yi ba hatta qubid har Allah ya ɗauki ran bai taɓa yi ba hadisin muslim da hadisin tirmidhi Allahu akbar قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات wannan hadisin mun karanta irinsa ko riwayar imam bukhari Ana ya ce annabi sallallahu alaihi bai taba cin abinci akan a dora masa abinci akan wani abu ba bai taba cin kuma gurasa mai taushi ba har ya bar duniya bai taba ci ba wanda irin wanda muke samu bai taba ci ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam so wannan kenan ciki kadan daga cikin wato yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu akan harkar abincin sa so saboda yanayi na lokaci ina gani ya kamata mu dakata anan dan muna kan sabon babi ne insha Allah wani sati sai mu dora babu ma ja fi sifati idami shi kuma bayanin miyar annabi shi annabi yana cin abinci da miya ko baya ci in yana ci yaya take insha Allah usbul qadim za mu tashi akan wannan da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya yafe mana akwai tambayoyin da yan uwa suka rubuta satin da ya wuce muna tunatar da yan uwa wannan suna da za a bayar sai a Hausa wanda yake zai bada wannan sai a Hausa sai a bayar insha Allah wai wannan ya ce da Allah malam wai akwai hadisi da ya ce ku yawaita shan nonon shanu ku karanci cin naman naman shanu ya inganta wala ban san hadisin ba ban san ingancinsa ba wannan ya ce da Allah malam menene ingancin wannan magana cewa barakatu ta'ami fi akhiri albarkar abinci yana karshe wannan ya inganta akwai hadisi akai cewa abinci albarkarsa tana karshe yawa yawan albarkar abinci a karshe ne wannan ya ce da Allah malam a yi magana akan masu zuwa masallaci da kafa a cewa ana kankare zunubi a faɗakar da su kenan ko an ce kuma ana kankare zunubi idan an je masallaci da kafa ba wai sai da kafa ba saboda karka cire mai mota da mai keke yawa zuwa masallaci yana kankare zunubi shi yasa ce ya labarin masu zuwa da mashin ko keke iya takun da kai Allah zai lissafa ma iya takun da ya kamata ka daga nan zuwa gidanka sai a baka lada akan kare ma zunubinka malam dan Allah ina tambaya me yasa wai mata ba sa zuwa makabarta suna zuwa amma ba a tsananta musu su je ba dalili shine saboda rauninsu su kasan mata suna da rauni abinda bai kai kuka ba sai mace ta yi kuka abu kaɗan na ban tsoro sai ya hana mace bacci to saboda rauninsu ba mamaki in sun je makabarta suka ga gawawake su zo su kasa yin bacci su shiga ciwo su shiga damuwa sai aka ce ba a tsananta musu su je ba ni da kai kuma daga ku ne dama wani ma zuwa yake ya tone kabarin ma ya yanke wani abu eh ai namiji ne shi saboda busasshiyar zuciya su raunin su yasa shari'a ta ce ba sai sun je ba raunin su yasa shari'a ta ce ba sai sun je ba um, muna fata Allah ubangiji ya rangwanta mana Allah ya ba mu dacewa akwai um, insha Allah ta'ala ina ganin sai um, sati mai zuwa sati mai zuwa za mu koma karatunmu na sayar bukhari normal da darussa da muke gabatarwa amma dai karatunmu na zauri bayan azhar da la'asar da muke insha Allah ranar lahadi jibi ke za mu ba asabar da jibi zan yi tafiya na asabar amma jibi insha Allah za mu koma na asabar da ladi Allah ya taimake mu Allah ya bamu dacewa Allah ya bamu zaman lafiya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh